yan uwa masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mana haɗuwa kamar yadda ɗan uwa ya gabatarwa ya gabatar a wannan masallaci na marigayi fofisu aa adam Allah gafarta masa muna sha biyu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da arba'in 1447 kuma ɗaya ga watan ɗaya, da da shida. kamar yadda aka gabatar zaman namu insha Allahu ta'ala zai yi tsokaci ne akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Shin littafinsa mai tsarki da yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan aya aya ce ko ayoyi guda biyu ayoyi ne a cikin alkur'ani mai girma masu girman sha'ani waɗanda suke ɗaukar musulmai ga baki ɗaya su ɗora su akan cewa ba su da mafita ba su da matsirata face su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su zama bayan Allah kamar yadda shi Allah ya halicce su kuma don su bauta masa waɗannan ayi guda biyu suna cin suratul an'am suratul an'am sura ce wacce take an saukar da ita a makka a lokacin da annabi sama yake rayuwa a garin makka kafin ya hijira ya koma madina su kuma surorin makka mafi girman abin da suke karantarwa shine tauhidi kaɗai ta Allah tattara bauta ga baki ɗaya a kaita zuwa ga Allah subhanahu wa waɗannan ayoyi suna cewa ul inna salati Allah na umarta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka ce musu inna salati lallai sallata malaman tafsiri suna da maganganu guda uku kusan a game da wace sallah ake nufi wasu malaman tafsiri suka ce sallar idi ake nufi shi yasa aka biye ta da nusuki suka ce te kama da faɗin Allah ta'ala da yake cewa fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah ta idi don ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala sannan wani har sannan ka soke abin sokewarka wato babbar salla kenan kenan ka je ka halarci sallar idi sannan kuma ka yi layya wannan magana farko kenan wasu malamai suka ce fasalli abinda ake nufi da inna salati ana nufin salatul juma'a sallar juma'a ake nufi wasu kuma malaman tafsiri suka ce a'a ai lafazin as-sala yana nufin kowace sallah wannan kuma ma'anar ta ƙarshe ta uku tafi kowace sallah da Allah ta'ala ya ce a yi to ita Allah yake nufi a cikin nan da ya ce inna salati sallar ta shiga ciki wadda ake yin ta guda biyar a tsakanin dare da yini sallar juma'a ta shiga ciki sallar idi ta shiga ciki haka sauran salloli duka ga baki ɗaya na nafilfili duka sun shiga cikin inna salati Allah yana umarta nan sama ya faɗa mana cewa lallai sallarsa da yake yi abu na biyu wa nusuki da yanke-yanke na annusuk jam'i ne na nasika yanka da kuma abin yankan shi yasa ake cewa aƙiƙa da mutum yake yanka wa ɗansa idan ya haifa ranar bakwai ga wata ake ci mata nasika to kamar yadda malamai wasu suka ce waccan salaɗin ana nufin ingi sai suka taƙaita wannan yankan da yankan layya ko yankan hadaya ga wanda ya aikin hajji amma wasu malaman sai suka ce a dukkan yanke-yanke dukkan wani yanka da mutum zai yi to ya nufaci Allah subhanahu wa ta'ala da shi shi ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a ci abin da ba a ambaci sunansa ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kakku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a ciki ba fassarar da babu saɓani a kanta ta kulla ƙofa ga baki ɗaya lam yuzkari ismullahi alaihi wa zukira ghairu ismillahi alaihi ba ambaci sunan Allah ba sai aka ambaci wani Allah domin akwai matsalar a manta ba a ce bismillahi wallahu akbar ba mai hukuncin wannan abin da aka yanka za a ci ko ba za a ci ba wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna suka ƙara wa juna sani a game da ita amma wadda aka yi ittifaki a kanta ita ce wala ta'kulu min malamin yuzkar ismullahi alaihi wa zukir ghayru ismillahi alaihi ba ambaci sunan Allah ba sai aka ambaci wani Allah za a yanka sai aka ambaci sunan wani aljani ko aka ambaci sunan wani annabi kamar yadda kiristoci suke yi ko ka ambaci sunan wani waliyi ba sunan Allah ba to wannan ittifaqan ba za a ci ba to kaga wani suki yanke yanke na kowane yanka da yankan da ake yin sa a matsayin farilla kamar me kamar mutumin da ya aikin hajji ya yi tamattu'i ko ya kirani wannan yankansa wajibi ne faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi har idan bai sama ba sai aka faɗi abin da zai wannan yanka ne na wajibi daga cikin yankan wajibi da wasu malamai suka sa akwai yankan layya suka ce yankan layya wajibi ne wasu kuma malaman suka ce a'a ba wajibi ba ne ƙauli rajihi ba wajibi ba ne haka yanka na mustahabbi mutum ya samu wani kuɗi sai ya sai dabba yanka ta domin ya sadaukar ya sadaka ya ba da naman mutane su ci haka nan yanka na jin daɗi da mutum zai yi kawai ya samu kuɗi sai yana son ya ci da gidansa a ci daɗi to dukkaninsu wani su suki yanke-yanke na na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mahyaya da rayuwata gabaki ɗayanta duk abin da zan yi a rayuwata duka ba ɓangare abin da ya shafi aƙidata abin da ya shafi ibadata abin da ya shafi mu'amalata abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u duka wa mamaki da kuma abin da za a yi bayan na mutu wasiyata hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mutuwa sallah ta gawa abin da ya shafi rufa mamaci abin da ya shafi ta'aziyya abin da ya shafi zaman makoki duka waɗannan abubuwan lillahi rabbil alam duka na Allah ne ubangijin halittu lillahi rabbil alamin duka na Allah ne rabbil alamin ubangijin halittu duka gabaki da la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan abubuwa da sallar da yanke-yanken da rayuwar da mutuwar dukkaninsu na Allah ne ba wanda ya cancanta ya tsara wa mutum yadda zai yi su in ba Allah ba wa bidhalika umirtu da wannan in sanya su su zama na Allah aka umarce ni wa ana awwalul muslimi kuma ni ne farkon wanda na miƙa wuya na yadda in zama musulmi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake bayani Allah ya umarce shi ya faɗa mana waɗannan ayoyin guda biyu akwai darussa da yawa a ciki da su ne in sha Allah muke son mai tsokaci a kansu kamar yadda muka ji fassararsu abu na farko waɗannan ayoyi guda biyu annabi sama ya kasance yakan buɗe karatun sallarsa da su abinda ake cewa du'a istiftah yakan hada da wata ayar da take kafin su sai ya haɗa sai su zama ayoyi uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe karatun sallah da su idan ya kabbara harama wannan ɗan shirin da ake yi da ake ce masa du'a ulistifta to daga cikin nau'ukan addu'ar da ake akwai wannan annabi sallama yakan ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan ma ana minal mushriki inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين sannan ya hada da wasu addu'o'i sannan ya isti'aza sai ya bismillah sannan sai ya fara karatu na sallah idan annabi salama zai ɗauki waɗannan ayoyin ya riƙa buɗe sallarsa da su lallai wannan na nuna mana girman lamarinsu da saƙon da suke suke suke kaiwa zuwa gare mu abu na farko ce darasi na biyu da waɗannan ayoyin suka kunsa suna mai da mu cewa ga baki ɗaya mu mai da al'amarinmu ga baki ɗaya mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda malamai suke ce masa al'inaba kuma kalma ce ta alƙur'ani ita ma tunda Allah maɗaukakin sarki ya lissafa waɗannan ɓangarorin guda hudu ya ce duka na Allah ne kuma lashe sharike da ku to wannan na nuna mana an nuni ba ilallah komai namu mu mai da shi zuwa ga Allah kalma al'ina ba malamai suka ce tana ɗaukan ma'ana a gujuwa wal isra'a. komawa kuma kai sauri kai jinkiri idan aka ce ana ba ila ahlihi Raja a ilaihim musri'an wana ya koma zuwa ga iyalansa ana nufin me komawa cikin gaggawa shi yasa wannan komawar Allah ya yi mana umarni da ita yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu sun malatun tunsaru wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi kun ga a waɗannan ayoyin guda biyu wa ana awwalul muslimin a wannan kuma sai aka ce me wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuyanku zuwa gare shi ku koma zuwa gare shi ku ba da kanku zuwa gare shi min qabli an ya'tiyakum al'azab tun kafin azabar Allah ta zo muku thumma la tunsarun sannan kuma ba za a taimake ku ba ba za ku ci nasara ba idan azabar Allah ta kama ku ba komawa ga Allah kala ce akwai al'inabatul amma akwai al'inabatul khaffa akwai komawa ga Allah ta gama gari ta kowa akwai kuma al'inabatul khassa akwai komawa ga Allah maɗaukacin sarki keɓantacciyar komawa komawa ga Allah ga baki ɗaya kowa na yi ita ce suke ce mata inabatul rububiyya komawa ga Allah lokacin musiba wa idza massa nasa da'aw rabbahum munidina ilayhi thumma idha khawwalahum minhu ni'matan idha fariqun minhum bi rabbihim mushrikun liyaqfuhu bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lam kafirai da waɗanda ba su san Allah ba lokacin da suke jin daɗi sai su manta waye Allah sai su manta da Allah amma idan suka shiga cikin bala'i to sai su koma ga Allah muni rabbahum munibina ilayhi sai su rika kiran ubangiji munibina ilayhi ay raji'ina ilayhi musri'i sai su koma ga Allah suna gaggawa suna cewa Allah Allah ta faru a fili lokacin Kwaruna kusa-kusa nan da mu shekaru kusan shida kenan da suka wuce wannan mutumin na mai shugaban ƙasar Amerika da yake tarawa kai abubuwa da yawa a lokacin shi kanshi sai da ya ce sai a koma zuwa ga fawa ta gaske Eh, rana ya gane ba sa su ba ba su su to wannan ita ce ina ba amma mutum ya manta da Allah ba ruwan shi da bin Allah sai bala'i ya kama shi sai ya koma ga Allah wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da Allah mukhlisina lahu ad-din lamma najahum ila barri faminhum muqtasid idan suka shiga cikin kwale-kwale igiyar ruwa ta fusata teku ta fusata tana wuji-wuji da jirginsu to da Allah mukhlisi na lahuddi sai su koma suna kiran Allah Allah Allah Allah kuma su ikhlasi su koma a lokacin su tabbatar da ba wanda zai tsamar da su in ba Allah ba amma Allah maɗaukakin sarki yana tsamar da su to sai ka gansa a cikinsu akwai mai karkacewa sai su karkace a waccan ayar kuma idza fariqun minhum bi rabbihim mushriku sai a samu wani bangare daga cikin su sai su koma kuma su ci gaba da shirkar in sun shiga damuwa sai su koma ga Allah shine a hadisi ingantacce annabi sama yake koyar da sayyiduna abdullahi dan abbas radiyallahu anhu a cikin dogon hadisi na tarbiyyar ƴaƴa akan aƙida ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi yace wa sayyiduna abdullahi dan abbas ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka har inda ya kai yake cewa ta'arraf ilallahi Allah fi rakha'i fi shidda ka san waye Allah ka bi Allah ka koma ga Allah a lokacin da kake cikin jin daɗi to in ka shiga damuwa da tashin hankali ya'rifka fi shiddati shi kuma sai ya san ka a wannan lokacin kana bin Allah lokacin da kake jin daɗi kana cikin wadata kana cikin sarari kana da ƙuruciya kana da lafiya to kakka bari sai kishiyoyinsu sun zo sannan za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ai irtanim hamsan ƙabla hamsi ka ci gajiyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su zo hayataka ƙabla mautik ka ci gajiyar rayuwarka kafin mutuwarka ta zo wa shababaka qabla haramik ka ci gajiyar ƙuruciyarka kana matashi kafin tsufanka ya zo wa ginaka qabla faqir lokacin da kake wadata ka ci gajiyar ka ci wadata ka kafin rashin wadata ya zo talauci kenan wa sihhataka qabla saqamik lokacin da kake da lafiya ka ci gajiyar lafiyar nan kafin rashin lafiya ya zo sannan wa ka ƙabla shugulik ka ci gajiyar sarari da dama da kake da su kafin rashin su ya zo shine ta'arraf ilallahi Allah fi raha ya'rifka fi shiddati kai wannan kuma dama ka'ida ita ce akwai wasu ababe guda hudu da kishiyoyinsu guda huɗu, dole sai ka tsinci kanka a cikinsu samaniya tulla budda min ha'alal fata fala budda an ta'ati alaihi samaniya suhurun wa huznun wa jima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun sun ba sukmun wa afiya to kakka zama cikin waɗanda in sun shiga cikin tsanani suke sanin Allah ya arifunan Allah fi shiddati wa yansaunahu fi in sun shiga damuwa sai su san Allah sai su koma su zama na Allah ba yi da kuɗi sai da masallaci in ya samu kuɗi sai wa Allah ta waye. lokacin da yake ma'aikacin gwamnati ana damawa da shi ba shi da addinin Allah in yi ritaya sannan sai da masallaci kuma ai ta rigima da shi ya zama cikin masu cire liman masu cewa ga abin da za a yi a masallaci alhali lokacin da yake da wadata bai san Allah ba a wannan lokacin الشيخ بكر Rahmatullahi الله عليه الشيخ Abdullahi عبد الله yake cewa Allah zai iya karɓan tuban irin waɗannan amma tuban tsofaffi ne mata tsufan tsofaffi ne mata shi Allah baya son irin wannan tuban sai lokacin da mutum ya ga yi da amfani a inda ake neman sa sai ya ce to bari ya koma wa Allah alhali lokacin da ake son ya zo ya taimaki addinin Allah yaƙi ƙyamar ma masu addini yake yi kamar yadda al al-mubarak ya ruwaito a cikin littafin su az-zuhd wa raqa'iq ɗaya daga cikin magabata yana faɗi yana cewa alhamdulillahi allazi ja'ala al-aghniya yuhibbuna yuhibbuna khatimatana shi mun yabo Allah Allah da ya sanya mawadata da sauran masu mulki suna son su irin irin ƙarshen mu wa in kanu la yuhibbuna ko bidayatana duk da ba sa son farkonmu, amma irin ƙarshen suke son su ita kuma ƙa'ida ita ce ta ati allawahiq hasbas sawabiq ta'ati allawahiq hasbas wa ta'ati alkhawatim hasbal mabadi so tari ƙarshen mutum na zuwan masa ne yadda farkonsa yake ba an ce ka'ida dole ta zama haka ba akwai allazina yasbiquhum kitabuhum akwai littafan su ke su to abinda muke cewa shine komawa ga Allah ta farko ita ce komawan gama gari kafare na da irin wannan ina amfanin a matsayinka na musulmi a ce ka tarayya da kafiri a wani abu ba ko a ciki wannan ita ce komawa zuwa ga Allah komawa ta wasu sun ce mata wasu sun ce al'inabatu litsirariya ai tilasta ka aka yi ta kulle ne ba inda za ka je sai nan sau da kashi yasa sai mutum ya ce bari ya je nan sau da in bai je nan ba ba inda zai je ya san ba shi da makubuta ba shi da mafita ba shi da makubuta in ba nan ya komawa. ba nau'i na biyu shine al batul khassa ita ce inabatul uluhiyya ita ce wannan ayat take umartar mu da shi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu inabatul uluhiyya komawa ga Allah subhanahu ta'ala ka yadda kai bawan sani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai su bauta mu shine Allah ta'ala yake cewa munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushriki munibina ilai ku kasance masu komawa ga Allah wattaquhu ku tsara dokokinsa wa aqimus salata kuma ku riƙa sallah wala takunu min al-mushriki kar ku zama cikin waɗanda suke haɗa Allah da wani a cikin bauta kaga shine wannan ina da ake son da yake shine abinda da wannan ayat take umartar mu da shi wannan komawa ga Allah ƴan uwa ta biyu sifa ce ta annabawa Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi Ibrahim alaihi salam da wannan sifan, inna ibrahima lahalimun awahun munibun haka Allah ya ce inna ibrahim lalle annabi ibrahim lahalimun Allah ya sanya shi ya zama mutum mai natsuwa mai kamun kai mai haƙuri awahun sannan mai yawan kuka saboda Allah Allah ya masa wannan yaban lokacin da ya yi baƙi mala'iku asali ba wajensa aka aiko shi ba aka aiko su ba amma sai suka ci zango domin su yi masa bishara cewa zai haifi ɗa ishaq sannan wa min wara ishaq ya aku suka yi masa bishara bayan sun masa bishara cewa zai haifi ɗa kuma zai samu jika to ne sai ya tambaye su ya ce to bayan nan ina za ku ne sai suka ce an aice mu ne zuwa ga ɗan uwan kalutu alaihi kuma ba wajensa ba don wajen shi za mu je ba za mu je ne domin mu halakar da mutanensa to ne annabi ibrahim ya ce inna fi haluta ce za ku je ku halakar da wannan gari akwai annabi lutu fa a garin qalu jiyan a'lamu huwa fiha In lamar a illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin to shine bayan wannan shine Allah yake ba da labari yake cewa bayan amma annabi Ibrahim bishara da cewa zai haifi ɗa Ishaq kuma zai samu jika bayansa zai ga jikansa yaqub yujadiluna fi qaumi lut sai gashi yana tattaunawa da mu wato yana tattaunawa da wakilan mu mala'iku a game da annabi lutu alaihi salam to shine sai Allah ya masa wannan yabar yace inna ibrahima Lahalimun, halimun awwahun annabi ibrahim mai komawa ga Allah ne da aka faɗa masa cewa ga hukuncin da Allah ya yanke wa mutanen annabi Lut za a halakar da su amma za a tsamar da shi da iyalansa sai matarsa ƙwara ɗaya da ba ta jin magana ita tana haɗa da lalatattu ita ce ta zama jakadiya ta lalatattu Me ba da labari idan annabi Lutu ya yi baƙi maza ita za ta sanar da jama'a a zo kowa ya kama nashi domin ya aikata alfasha da shi to shi ne Allah ya yabe shi kaga sifan annabi Ibrahim alaihi salam munibun Allah ya yabe shi mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ne mai komawa zuwa ga Allah ne rayuwa annabi Ibrahim gabaci ɗayanta ya yadda yadda Allah yake so a yi haka zai sannan Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ya ba mu labarin annabi Dawud alaihi salam shi ma haka a lokacin da Allah ya jarrabe shi domin a koya masa yadda ake alƙalanci Allah ta'ala ya aiko da wasu mutane guda biyu suka kawo ƙara a wajensa sai ya saurari ɗaya bai saurari ɗaya ba sai yanke hukunci ya ce laƙad maka bi su'ali na ka ila ne aji ya zalunce ka ya za a ya ce kai kana da nagya ɗaya shi kuma yana da guda casa'in da tara sannan ya ce sai ka ba shi ɗaya. kuma ya matsa maka ya ce dole sai ka haɗa masa sun zama ɗari sai bai saurari wancan ba kawai sai yanke hukunci mai ƙara ya ƙara ba a saurari wanda ake ƙara ya kare kansa ba sai aka yanke hukunci shine sai Allah ta'ala ya saukan wa da annabi dawud alaihi salam bayani cewa abin da ya aikata ba haka ake yi ba shine wa zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra ki wa anab faghfarna lahu dhalik wa inna lahu na la zulfa wa husna ma'ab ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa tattabi' al-hawa فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أقي والنبي داود عليه السلام جارة شوى إذا ما سقارا سنزو أوجنك كك جقوي ميك آرا baka saurari wanda ake kara ka ba shi dama ya kara kansa ba sau tari wani zubin wani yakan zo shi ya mari kuma ya cizo wanda wanda ya saba wa ka'ida fada in fada na da ƙa'idoji, so tari mai cizo to ba shi ya mari ba marinsa aka yi ya gaza yadda zai yi sai ya kama ya ciza to amma wannan ƙila shi ya cizon shi kuma shi ya marin shi kuma sai ya zo ya ce shi aka zalunta to shine sai Allah maɗaukacin sarki da ya nuna wa annabi Dawud alaihi cewa ba haka ake ba wa zanna sai annabi Dawud ya tabbatar anna ma fatannahu cewa jarabawa maka masa sai ya gane jarabawar ya gane kuma yadda hukunci yake fastaghfara rabbahu sai ya yace Allah na tuba Allah ka gafarta min wa kharra raki'an wa anaba nan take faɗi wa Allah ruku wa ana kuma ya koma ga Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah kaga wannan ina batul uluhiyya ce komawa ga Allah shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wannan darasi na biyu kenan wannan ayar tana karantar da mu babu yadda za a yi rayuwar musulmi ta inganta ya zauna lafiya ba tare da ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi ijma'i kan cewa duk lokacin da ka kaga musibu sun yawaita ga musulmai to sun bar tafarkin Allah ne haka Allah yake wa musulmai Allah maɗaukacin sarki idan yana son su da rahama idan suka kauce masa sai ya ne sai ya jarraba su sai ya saukan musu da damuwa abubuwansu duk su rikici har sai sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sun koma ga Allah maɗaukacin sarki walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin kadzabu da a ce mutanen gari za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su imani su tabbatar da dokokinsa a ban ƙasa Allah ce lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard to da mun buɗe musu ƙofofin albarka ta sama ta ƙasa walakin kazzabu sai dai sun sun karyata so daga ƙa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen mu'amalarsa da masu imani su yake su koma wajensa shine ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma so daga in ka bi tarihi misalai na nan da yawa a Uhud a shekara ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi da kafirai ba su da yawa a Bada. kafirai sun nimmin ba banincin musulmai ba su da yawa ɗari uku da wani abu kafirai kuma suna da yawa adadinsu ya ninninka na musulmai amma tun da sun yi wa Allah ɗa'a annabi salama ya tsayaye addu'a ya ce ya Allah waɗannan jama'ar a yanzu su ne masu bauta maka a ban ƙasa ya Allah kakka bari a kakkashe su ƙarshe Allah ya saukar da mala'iku su suke yaƙin kuma mala'iku ninkin ba ninkin hamsati alafi minal mala'ika mala'iku dubu biyar suka zo suke yaƙi ɗaya daga cikin sahabban manzon sama ya ce na tafi in filla wuyan kafiri kafin takobi na ya hau wuyan sai na ga kanshi a ƙasa ka ga mala'iku sun zo ke shekara ta zagayo kafarai suka ga abin da aka musu an kashe musu mutane saba'in kuma an kashe manya-manyan su ciki har da abu jihar sai suka ce sai sun ɗaukansa musamman suka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasiƙa cewa ya shirya za su zo har madina sai sun koya masa darasi kuma shi suke son su kashe so da kamar sama ya yi mafarki bayan wannan wasiƙa yi mafarki sai ya ga ana ta yanka shanu sai ya fassara shi cewa tabbas za a kashe sahabbansa sau da ka ana nan sai da kafirai sun zo sai suka tsaya a bayan gari wajen dutsen da ake ce masa dutsen uhud sai suka aika wa manzo Allah ta salama cewa ga su sun iso manzo Allah ta salama in ya isa ya zo sai tara sahabbansa ya ce me shawara sai aka kasu gida biyu dattawa da waɗanda da su aka yi yaƙin badar sai suka ce ya ma'aikin Allah mai ƙale su in sun isa su shigo garin madina a nan za mu koya musu darasi matasa da waɗanda kuma ba su samu zuwa badar ba a bara sai suka ce ya ma'aikin Allah ai bai kamata ba walakanci ne har mu bar su shigo gari mu je can mu koya musu darasi sai mun sama ya ɗauki shawara ta biyu to da ka ya shiga gida domin ya shirya Allah ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim sau da kamar su mai je shirya ya shirya ya ɗamara sai ya fito sai waɗanda suka ba da wannan shara suka ce faka annana akrahna rasulullahi sallallahu ala fi'li shay'in lam nuridhu kamar mun matsa manzon sama yi abin da bai yi niyyar yi ba mu ce wa manzo Allah ta sama mu ma mun bar ra'ayin mutanen farko sai suka faɗi sai manzo sama ya ce babu wani annabin Allah da ya taɓa ɗaura ɗamara ta yaƙi ya kwanci har sai Allah ya hukunci tsakaninsa da magabtansa saboda ka zo a fita to aka je Allah ya kaddara abin da ya kaddara manzo sama ya bada umarni ɗaya aka saba wannan umarnin kwara ɗaya ya zaɓi wasu mutane hamsin ana kiransu abumatul hamsu ya ce su hau dutse ya sa musu abdullahi bin jubair radiyallahu anhu ya ce ko kun ga tsuntsaye masu cin nama suna tsaga mu wato an kakkashe mu kak ku sakku sai na ba ku umarnin ku sakku wannan shi kaɗai ne umarnin amma suka saba Allah ya kaddara li ya qabi Allahu amran kana so da haka suka saba sai gashi har annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin ya shafa aka karya masa haƙuri takalminsa ya cika da jini aka fasa masa kai har manzo sama ya ka cewa kaifa yuflihu qauman qaumun shajju wajha nabiyihim ta yaya wasu mutane za su samu aljanna alhali sun fasa kan annabinsu sun ji mai ciwo a fuska sabo ɗaya suka yi kaga abinda Allah yake bukatan mu shine mu koma zuwa ga Allah a yau wasu waɗanda suke da ra'ayin gurguzu ba sa son a irin wannan magana kullum idan aka ce ga halin da al'umma take ciki ta koma ga Allah Allah zai tausaya mata sai su ce ai ana zaga azzaluman shugabanni ne su ci gaba da zaluncinsu da ba da alaka da wannan shi shugaba azzalimi ba abin za ka iya masa shi yasa mun sha faɗi wanda yake cewa kada a karantar da mutane cewa su gyara halayensu dan Allah maɗaukakin sarki ya tausaya musu shi yana da wata hanya da yake ganin ita za a kawo mutane jin daɗi to zo ya yi za fili ga mai doki an dai gwada an gani shi nan ana ta gwada ana gani sadaka ƙa'ida ita ce abinda Allah yake bukata a wajenmu shine mu koma zuwa gare shi wannan shine darasi na biyu shine darasi na biyu darasi na uku na waɗannan ayoyin yana koyar da mu mahimmancin girman sallah a wajen gyaruwanmu da komawanmu zuwa ga Allah ita Allah ya fara lissafawa inna salati qul inna salati ka ce musu sallata lallai sallata na nuna girman sallah saboda girmanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi wajen da babu wanda ya taɓa zuwa ƙaba ƙausai ne au adina ya kai shi sidratul muntaha sannan ya ba shi waɗannan sallolin duk hukunce-hukunce ana saukar da su a ƙasa amma ita sallah sai da aka yi wa manzala sama gayyata ta musamman wacce ba a taba wani irin ta ba sannan aka ba annabi sallama ita saboda girmanta shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa la falaha liman tarakaha ba aljanna ga wanda ya batta ya faɗi wannan magana yana cikin jini face face bayan an daɓa masa wuƙa maƙiyin Allah Abu Lu'ul Majusi ya daɓa masa wuƙa ya daɓa wa mutum goma sha biyu sannan shi ma ya daɓa wa kansa ya kashe kanshi an kai sayyidina Umar yana kwance ya suma ga hanji a waje amma da ya farka zai ce sallan nas mutane sun yi sallah ya ce la falaha babu aljanna babu cin samun rabo ga wanda ya batta girman sallah sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana mahimmancinta wajen mu duka sai ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi wasta'inu bis sabr was sala ku nemi taimakon Allah wajen tabbata wajen komawa zuwa gare shi da bin dokokinsa da tsara dokokin shi da nisantar abin da ya hana bisabar da juriya juriya wanda in ba juriya ba abin da za a yi Alimamin al jauzi a cin saidul khatir yana cewa as'abu shay'in fi dunya sabr babu abin da yake juriya haƙuri da tabbata akan wani abu domin a cimma manufa babu abin da kai shi wahala cewa sala da kuma sallah sai ya ɗauka sai ce wa inna ha ai wa inna salata ce ita sallah la kabiratu wallahi tana da girman lamari nauyi take wa wasu illa alal khashi'i sai dai waɗanda suke da khushu'i suke kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ire-iren waɗannan to su ne suke jin sallah tana da sauƙi a wajensu za su tashi su yi ta a lokacin da lokacin ta ya shiga sallah mahimmancinta ba ƙarami ba ne a wajen gyaruwar bawa shi yasa annabi sallama ko damuwa ya shiga sai ce a rishina biha ya bila sannan ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah ba lokacin da man sama ya fi shiga natsuwa hankalin shi ya fi kwanciya fiye da lokacin da yake sallah shi yasa ma sai ya ce al-musalli yunadi rabbah mai sallah ganawa yake da Allah maɗaukacin sarki ganawa yake da Allah maɗaukakin sauki to girman sallah saninta da koyanta da yadda ake yin ta ka koyiya manzo Allah sama ya karantar da ita aikace saboda girmanta manzo sama shine liman liman manzo Allah sama liman ne na gaske wanda ba kasafai za a ce ba manzon sama ya ja sallah ba bayan wannan shi yake sallah ana gani kuma ya karantar da baki kuma zai ga wasu irin su almusi'u salata sun yi sallah ba daidai bai musu gyara sai ya hau minbari kuma yana koya musu sallah in ya gama sai ce ma sana'atu zalika li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati ne haka ne domin ku koyi da ni limamai ma su rika koya ma su sallah sannan kuma ku san yadda nake yin sallah babu alkhairi ga wanda baya sallah babu abin da yafi sallah ɗan uwa alaka ce tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala da kake yin ta so biyar a rana kuma aka mata shimfiɗa ta tsarki ta alwala domin za ka je gaban Allah subhanahu wata'ala ne so ka in ka yi ta wanke ka take tas manzo sun ya ce masalus salawatil khams ka masali naharin jarin ghamri ala badi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrati misalin salloli guda biyar da muke yi to misalin kamar wani kogi ne mai yawan ruwa kuma ruwansa gare gare fari fat kuma mai gudana wanda baya kafewa a bakin kofar ɗayan ku kullum sai ya shige wanka sau biyar wani bayi ne mai tiles an tanadi dukkan nau'ukan sabulu da abun wanke jiki da wanke kai da goge baki da a cikin wannan banɗakin da kuma sabulu eh, da za a yi amfani da shi da abun goge baki da soso mutum zai gurje kansa ya wanke kansa kullum sai ya yi wanka sau biyar za ka ga daula a tare da shi to haka sallah take wa mutum shi yasa Allah madaukakin saki a cikin wannan ayoyi sai ya ce inna salati lallai sallata sannan darasi na gaba shine mahimmancin yanka a cikin addini yana da alaka da aƙida ibada ne shi sannan ko mutum zai iya kaucewa Allah ya zama mushriki mai haɗa Allah da wani ta sanadiyar yanka sannan Allah ta'ala ya alaƙanta ibadojinmu da yawa da yanka ya alaƙanta bikinmu na idi babba da yanka Shi ne layya fasalli li rabbika ka kai idi dan Allah har sannan kuma ka soke abin sokewarka ko ka yanka abin yankawanka dan Allah sannan Allah ta'ala ya alaƙanta babbar ibada ta hajji da yanka yankan nan ma kana biyu hadaya ko fidiya alhadi ko alfidiyatu alhadiya alhadiyu. yankan da mutum zai yi a matsayin layyar mai aikin hajji alhadiyu udhiyatul hajji ita hadaya ita ce layyar mai aikin hajji sannan kuma ga fidiya idan mutum yana aikin hajji ko yana umra sai ya aikata wani abin da yake saɓanin abin da shari'a ta ce a yi ne ko kuma ya saɓa abin da aka ce ka a yi sai ya yi sai a ce ne shi ma zai yi ne fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuki fidiya sannan aka alakanta yanka saboda mahimmancin yanka da me da ƴaƴanmu da muke haifa manzo su ne ce alwaladu marhunun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq kowane da an jingine shi da abin da aka yanka masa na aqiqarsa al ahmad ya ce an an jingina albarkarsa ɗa yana samun albarka ta farko daga iyayensa daga Allah subhanahu wa ta'ala ga baki ɗaya idan an yi masa aƙiƙa kaga aƙiƙa ce tuzbahu an yawma sabi'i a yanka masa ran bakwai wa musamman a sa masa suna wa yuhlaq a masa aski kun gani sannan aka yi wa wannan yankan hukunce hukunce ya ake yi me za a yanka idan ibada ce kamar layya ko ta hadaya ko ta aƙiƙa sai ya zama abin da mafi yawancin malaman musulunci suka tafi a kai shine la ya juzu bi ghairi bahimatil an'a dabbobin gida kawai su ne raƙuma tumakai shanu awakai su kadai aka yadda ai layya da su su kadai aka yadda ai hadaya da su su kadai aka yadda ai aqiqa da su kaga mahimmancin yanka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba yanka mahimmanci saboda a jahiliya suna ɗaukarsa a matsayin wani abu mai girma su ma da suke wa ababen bautarsu suna da dabbobi da ake yankawa domin me lilkarabini shirkiya domin gabatarwa da gumaka mutum kawai shi kenan sai zo ya yanka shanu ɗari kawai ya yanka gunkin shi shi yasa sai Allah ya faɗi layya kai sai ya faɗi yanka bayan ya faɗi sallah kamar can ƙasa ƙasa ya ce fa salli li rabbika wanhar ya haɗa su sannan na gaba shine rayuwa darasin da wannan yake koyar da mu shine gabaki ɗaya rayuwar mu ta zama ta Allah ce duk abin da za mu yi mu zama muna da hukuncin Allah a ciki kada mu sake mu wa wani aiki face sai mun san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi a ciki me Allah ya hana mu koya shi sa malamin qayyim yake cewa babu yadda za a yi ɗan adam ya iya yin jihadi na yaƙi da ake yi da kafarai sai ya yi jihadi kala biyu jihadi na farko shine jihadun nafs sai ya yaƙi ransa domin ransa maƙiyinsa ne suna faɗi suna cewa a'ada a'ada ita na su kallati bai na jambaika wanda ya fi gaba da kai shi ne ranka wanda kuma yana tsakanin awazinka ranka ɗin nan bai san ka shi za ta ke cewa min sharri wa min ati amanina. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لنفسك شر أن تنقاش وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فسيكا يا كرنكا المبن القيمة قنا كرنكا ده أبو هدين أبو نفر جهادها على العلم ka yaƙi ranka yi ilimi domin ranka baya son ka yi ilimi awa guda da za ka bada ka je gaban malami ko ka zauna a masallaci ana darasi sai ɗan ya ce maka kakkayi amma za ka iya awa hudu ana fira firar da za a tashi a ɓata wa juna rai firar wani ya sata firiliyan kaza ita ce firar najeriya firar an kai hari ga musulmai a filistin firar amerika ta kai hari a sakwato ɗiyin waɗannan firar firar wane ya koma jam'iyyar wane sun ne firace-firace sai kuma firar an yi kwallo tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza an kori ƙasa kaza amma ba zai zauna inda za a to sai kaya kiranka na biyu shine jihadu ha alal amali bi ma ta'allamat sai ka kuma ya yi aiki da abin da ya koya na uku shine sai ka yaƙi ranka da'awati ila ilmi wal amali ka gayyaci wasu la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am sannan na hudu na ƙarshe shine jihadu ha ala sabar juriyan nan wasainu bis sabr sala sannan sai ka yaƙi shaidan shi kuma shaidan yana da makamai biyu yana da makami na shubuha yana da makami na sha'awa shubuha shine hana ka kai wancan ilimin shubuha sha'awa kayi ilimin kuma ya hana ka kai aiki da shi to kai kuma sai ka yaƙe shi da abiyu shine ne alyaƙin wa ka yaƙe shi ta hanyar ilimin da kai na gaske ne sannan kuma a sabar ka jure ka san abu bayi da kyau to ka tabbata akan bi da kyau kuma kakkayi ranka da shaidan za su zo suna nuna maka cewa mai kyau ne ka ce ba za ka yi ba wannan kenan sai darasi na ƙarshe shine mutuwa ashe har bayan ka abin da ake so a yi shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi a lokacin da mutum zai mutu to ya tabbatar da yana da alaƙa kyakkyawa da Allah hadisin muslim manzon sun ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi kada wani ya sake ya rasu ya koma wajen Allah face sai yana kyautatawa Allah zato kyautatawa Allah zato shine mutum ya rika jin da izinin Allah Allah zai gafarta masa sannan kuma duk abin da za a yi a lokacin da mutum ya mutu to ya tabbatar da ya yi wasiya idan ana da shakka akan ba za a aiwatar da shari'a ba ya yi wasiya cewa abu kaza ba kyau ka amin ba laifi ke Allah ya isa ma ka ce duk wanda ya maka baka yafe mishi ba ƙwarai da gaske ka ayyana waye zai ma sallah ka ayyana waye zai ma wanka shine wa mamaki sannan darasi na gaba shi ne mahimmancin ikhlasi da tauhidi duk abin da za ka yi kai iya kabbacin ƙoƙarinka ka yaƙi zuciyarka kai don Allah kakkai don Yahu, kakkai don ka ba wani haushi kakkai don neman suna kakkai don ajika kakai ka tabbatar da a zuciyarka iyakar bakin ka kuma haka za ka yi ta haka koma ga Allah domin shaidan ba zai kyale ka ba har ila akhiri lahaza in zai samu dama sai ya sa ka kayiriya ka yaƙi zuciyarka abubuwan da ake so na in mutum mai karantarwa ne domin ikhlasi haɗarinsa kishiyar sariya shaidan ba yi da wani makami a wajen mutanen kirki fiye da ikhlasi ina jin masunata ba ruwansu da riya mashagiya ba ruwansu da riya ba su da matsalar riya ba su da shi yan lido da yan karta ba su da matsalar riya matsalar riya ta tabbata ne ga makaranta alkur'ani masu karantarwa masu dukiya masu kyauta da dukiyarsu masu sadaka to su ne suke da matsalar riya bala'u salihi ne ke kai kanka da kake magana kan riyar to kai ma baka kubuta ba a lokacin da kake bayani kan ikhlasi shedan zai iya zuwa ya rinjaye ka kuma ka bar ikhlasin ka yi riya wallahi shi yasa sufyan sauri rahimahullah yake cewa ma alatu shay'an ashadda alayya min niyyati ce ni dai a rayuwata ban taɓa ganin abin da ya wahalshe ne in ga magance matsalarsa ba kamar matsalar niyya riya kaga sai ka koma ga Allah sosai ka yi yaƙi da wannan sosai shine Allah ce lillahi wannan lamun din lamun ikhlas ce lamun ikhlas lillahi wahdahu shi kadai sai ce la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin darasi na ƙarshe shine duk yadda za ka yi ka mutu to ka mutu kana musulmi burin annabawa kenan hmm? duka annabawan Allah abinda suke fata shine su mutu suna musulmi annabi Yusuf sai da ya lissafa Allah ya lissafa wa Allah irin baiwar da Allah ya masa ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة في تتوفني مسلما وعلحقني بالصالحين فاتن كيلا فأن الله يكرام قباكي لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimu cewa ana awwalul muslimi yan uwa mu koma ga Allah ba yadda za mu koma ga Allah sai mun yi ilimi shine arju'ul awwal yadda malamin kai ya faɗa mana ɗan nan sai mun koma mun yi ilimi kuma ilimi ba a gama shi kullum cikin shi suna cewa la yazalu al-mar'u aliman ma ta'allama fa idha dhanna annahu qad alima faqad jahila mutum ba zai gushe ba kullum iliminsa na karuwa. matukar yana karatu yana koyon ilimi ranar da ya ji cewa shi ya gama karatu to a ranar ya zama shi ne za a naɗa shi shugaban jahilai kullum sai mutum ya ci gaba da karatu sannan suna da ka'ida suna cewa mahmata ta'allam yabdu jahluk duk lokacin da kake karatu kake ƙara ilimi to a lokacin jahilcin kake bayyana a gare ka ka gane ashe tafiya tana da tsawo in baka gane wannan ba littafi ɗaya na iya jawo maka ka nemi littafai ashirin talatin haɗayin kana karanta wani littafi kawai za a ta faɗin wasu littafan da baka san su ba a lokacin kuma za ka ji kana da buƙatar sai ka san su kaga mahma ta ta'allam yabdu jahalu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi ya ba mu ikon tuba kuma at-taubatun nasuh wannan maudu'i na wannan nan ayoyin guda biyu maudu'i ne mai faɗi ba zai yiwu a ce a majalisi ɗaya a kansa ba amma dai abin da muka tattaro muka iya faɗa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a wanda muka yi daidai wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya mantar da shi daga cikin zukatanmu duka gabaki ɗaya kan mai aiki da shi sannan muna godiya ga barista da ya yi ƙoƙarin wannan haɗuwa tamu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ba shi ɗaukaka duniya da lahira haka kuma duka ‘yan uwa ga baki ɗaya da kuka wannan muka haɗu da ku a wannan zama takaitacce muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba ku lada Allah ya muku albarka akwai magana ibn al-qayyim tana da ban sha'awa da yake a cin alfawa'id ya ce babu mutumin da ya fi maka kyauta a duniyan nan kakaf fiye da mutumin da ya ce ya yadda ka zo ka buɗe ƙirjinsa ka sa masa alheri wato shine wanda in za ka faɗa masa zai saurare ka kuma kai ka faɗa masa gaskiya kuma ya iya saurarar ka ya ce to wannan duk duniya ba wanda ya kyauta a gare ka kamar sa to sau da haka yadda kuka mana kyauta Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya inganta imaninmu Allah maɗaukacin sarki ya kawar mana da gurɓacewar imani da gurɓacewar ɗabi'u Allah ya raba mu da aikata duk abin da bai yarda da shi ba gabaki ɗaya sannan ƙasarmu kuma Allah maɗaukacin sarki ya kula da lamarinta ya shiga cikin lamarinta Allah maɗaukacin sarki ya kyautata mana yanayinta abubuwan da muke fama da su a cikin ƙasar Allah ya yi mana Allah ya sa su zama tarihi mu zama muna ba da tarihi kan cewa a shekara kaza an yi kaza amma yanzu ga mu manta ma ba wannan abu kuma mun tabbatar wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abu bane mai wuya a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce mu yan nefa ne aka gama da su su ma yan nefa Allah ya saka musu da alheri <laughs> eh? ina nan ina zaune nan haka ina ji wasu suna tira a bawai awa ɗaya take yi <laughs> to kaga kaga kaga kaga su ma yace a musu addu'a ko Allah ya ƙara inganta su Allah ya taimake su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Allah ya za a ƙara musu al'awwa